kimanin watanni uku kenan gwamnatin Najeriya ta rufe iyakokin shiga ƙasa ta tsandauri. Lamarin ne dakile harkokin kasuwanci ta waɗannan wurare, har ma 'yan kasuwa ke ci gaba da kokawa. A gaskiya harkar rufe boda abu ya yi tsayi kuma ya shafi rayuwar jama'a wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali domin ba bako mai zuwa isai kaya ta na ɗan dako zai samu abinci dukkan wani mai sai da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba in ya shiga za ka je ka siyo a zuwa ɗauka daga Najeriya a fita makauta ba wanda bai shiga wani yanayi na rashin ciniki ba to kaga dole kasuwa ta yi cik ba fita ba shiga ko da yake hukumomin Najeriya ba su bayyana dalilan su ba gabanin ɗaukar wannan mataki amma daga bisani sun yi wa 'yan ƙasa bayani game da hujjar yin hakan. Alhaji Bello Isa Bayero guda cikin dattawan Arewa kuma makusanta ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ci gaba da jaddada waɗancan dalilai na gwamnati. Mutane ba su da haƙuri. Idan an yi haƙuri, duk wannan abin za a ga zama alheri ga dukkanin mutumin da abin ya shafa. ko an rufe boda ko ba a rufe boda ba idan ka zo da kaya abin da za a yi a yi kima irin abin da za ka biya dutse ka biya ka shigo da shi yanzu duk kukan da ake yi ai kuka ake yi saboda an hana su moga su moga a shigo da kaya ba a biya kastan ba kuma kayan nan da ake shigowa da su kowa ya sani tana ake shigo da kwaya tana ake shigo da bindigogi da kayan fada ta kuma ake shigo da kayan da ba za a biya kastan ba wasu na ganin akwai bukatar kamar dattawa irin su alhaji bello isa bayero da suke matsayin makusantan shugaba muhammadu buhari kuma kuna tsakiyar al'umma watakila ku shawarci shugaban kasa game da halin da wannan mataki ya jefa al'umma 'yan kasa to dukkanin wannan abu da ake magana mutum shi ke cutar kansa da kansa waɗannan abubuwa da ake yi idan da mutane suna bin gaskiya daidai gwargwadon yadda za su iya da waɗannan abubuwa su faru ba amma duk mutanen da kaji suna kuka da zancen an rufe boda an waye da sauransu duk ɓannar da ake yi ai hanya guda ɗaya ce yadda ake shigowa da kaya mutum ya shigo da su ya biya kastam wannan shine kawai ayin abin da za a yi a sami sauƙi a cikin wannan magana da ake yi banda shi babu abin da za a iya yi za a iya cewa dai matakin rufe bodar ya katse ko ya raunana hanyoyi da harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakanin najeriya da wasu ƙasashe makwabtanta musamman ta ɓangaren arewacin ƙasar mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano Najeriya.